sha biyu ga watan takwas wato watan sha'ban a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan shirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ga maka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu bai tafi don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka kashfu shubuhat na Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya gafara gafara wannan kuma shine darasin mu na biyar kar ku manta dai abinda littafin ya kunsa ne kawo subha domin bayar da ansa a kanta mun tafi tiriyan tiriyan mun har zuwa ga inda yake cewa wa tubidu aidan anna al-muslim al-mujtahida lakin kafin nan gurin ya kawo wata kissa kissa za ta anwa ko wanda yake waɗanda suka ce ida Allah na za ta anwa ta kamalahum za ta anwa wato hadisin Abu Waqid min Laifi a wancan lokaci nake Muslim ya rawaito shi wannan waya fadakar da ni ba Muslim ya rawaito shi ba Imam Muslim ya rawaito shi yace walakin hadhihi al-qissa tufidu anna al-muslima kissar nan tana ba da fa'idan cewa shi musulmi balil alim ba ma musulmi ga magarin musulmi ba malami karan kansa qad yaqau fi anwa'in min shirki la yadri anha mai yawa yana iya aukawa cikin waɗansu nau'ika na shirka ba tare da ya sani ba domin sahabbai dai ba mai shakkar musulunci sannan sahabbai da dama daga cikin su ba mai shakkar ilimin su amma tare da haka sun ce da annabi idza Allah na za ta anwaqin kama lahum za ta anwaq wanda wannan kalma a hakikalinta kalma ce ta kafirci domin sanya ma Allah kishiya ne amma manzo Allah bai kafirta su ba saboda uzuri na me na rashin sani na kasance wasu farin shigan musulunci to kisar na bada fa'idan a ce mutum musulmi ko malami yana iya fadawa cikin wani nau'i ne sirka ba tare da ya sani ba fa bi ta'allum sai kisar take ba mu fa'ida sai ya kamata mutum ya ci gaba da neman ilimi kar mutum ya dauka yau sai rasa arba'in ko hamsin cikin musulunci ya bukatar neman ilimi wata harrul kuma lalle mutum ya zama mai taka tsantsan wa ma'rifata anna qawlul jahili kuma kissar tana sanar da mu cewa fadar jahili cewa a at-tauhid fannahu yo mu ai tauhidi mun da mun fahimci shi an hadha min akbar al-jahili wannan yana daga cikin mafi girman Ta san da yawa yau mutane za su ce dan me ba ku a kan tsarki a akan alwala kan taimama sai ku zo kuna kaza shirka ne kaza da'a ne yanzu ba musulmi ba ne ba ai mun san tauhidi ba haka jahili yake faɗa ba yace idan jahili ya faɗa maka wannan to wannan dalilin kansa yana ƙara baka adireshin sa cewa ke jahili ne an hadha min akbar al-jahli wa makayid ash-shaytan وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد حكى قصة تنا بعد فائدة سوى للي مسلمي ما يقوازوكو مجتهدي إذا تكلم بكلام كفر idan yayi magana wadda ta kunshi kafirci wa ya la yadri bai san kafircin bane ba shi gashi kalmar ta kunshi kafirci fa biha ala zalik sai aka fadakar da shi game da haka fata ba min sa'atihi nan take kuma sai ya tuba annahu la yakfur to mutum bai kafirta ba ashe mutum na iya faɗin kalmar kafirci ya zanto kuma bai kafirta ba don ya faɗe ta bisa ga kure ko bisa ga jahilci amma da sharɗin nan take da aka ce da shi kafirci ne sai me sai ya faɗa ku ya dawo daga rikiyar wannan kalma to kaga bai kafirta ba amma wannan an farkar da shi kafirci ne sai kan gare ya ci gaba da rikewa kaga wannan ai bai dace ba kama fa'ala banu isra'il kamar yadda banu isra'ilawa suka aikata kaga ai su kafirta ba da suka ce da annabi Musa ya Allah na ilahan kama lahum aliha annabi Musa fadakar da su ce qala innakum qaumun tajhadun والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم haka waɗanda suka tambaye annabi cewa idan Allah na zata anwatar kama lahum zata anwar manzo Allah ya ce لقد قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وتفيد أنه لو يكفر لو لم يكفر فيه kissa tana nuna cewa ko da ko mutum bai kafirta ba fa innahu yughallazu alaihi al-kalamu taghalizan shadidan wato ba za a ce law yakfur ba sai dai law lam yakfur wanda a rubutun sa law yakfur ne to akwai karin lam kenan wajen bayan law wa tufidu kissar na fa'idatu da cewa annahu law lam yakfur duk da cewa mutum bai kafirta ba fa innahu yughallazu alaihi al-kalam to fa za a kausa masa harshe taghalizan shadidan kausa mai tsanani kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo Allah ya yi haka ga sahabbai wal musrikina shubhatun ukhra so ba su shirka suna da wata shubhar ta daban yaquluna suna cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ala usamata قتل من قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى fil kaffi amman qalaha wato masu shirka suna da wata shubhar ta daban sukan ce manzon Allah yayi wa Usama ibn Zaid inkari yayin da ya kashe wani wanda yake la ilaha illallah wato wani mutum ne cikin kafirai da aka fita yaki da musulmi yana ta kashe musulmi har ya zuwa lokacin da Usama ya daga takobi zai soke shi ko kuma ya daga takobi zai sare shi sai mutumin ya furta la ilaha illallah sai Usama ya fahimci wannan mutum ya faɗe ta ne kawai dan ya kare kansa sai ya sauke takobi a kansa ya kashe shi sai manzo Allah ya masa inkari ina jin wanda suke bin karatun riyadu ne mun karanta wannan ko a waɗansu makonni guda na baya da suka wuce manzo Allah maka inkari me yasa kashe shi shi kuma yana cewa manzo Allah ya faɗe ka ne ta'awuzan kawai dan ya tsare kansa daga kaifin takobin musulmi amma ba wai ya faɗa bane manzo Allah sai ka tsaga zuciyarsa wa kazalika qawluhu kuma sana kafa hujja da faɗin manzon Allah da yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umartu ne in yaki mutane har sun ce la ilaha illallah to yanzu gashi sun faɗa gashi dai mutane suna faɗa da safe yi rudiba su la ilaha illallah kamar so ɗari haka da yamma haka ta yaya za ka ce mutane sun yi shirka ga suna faɗin la ilaha illallah wa hadithu ukhra sai sai ta kawo waɗansu hadisan daban filkafi kafi amman qalaha waɗanda suke nuna kame hannu kar a yaki duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wa muradu haula al jahala abinda waɗannan jahilai suke nufi anna man qala la yakfur su suna nufin kamar hadisan na nuna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ba zai kafir ba amma haka hadisan suke nuna ba duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya musulunta amma idan ya aikin da ya warware ta fa kaga wannan da ba su kuma sai suke nuna kamar duk wanda ya faɗi la ilaha illallah to ba zai taɓa kafirta ba kuma ya zama dindin ɗin cikin musulunci to kaga duk wanda ya fahimta ka karkashin wannan hadisan ai ya fahimci kuskure wala yi mutalu ba za ma a kashe shi ba walau fa'ala ma ko da duk abin da ya ga dama ya aikata su haka suke dauka fa yuqalu li ha'ula'i al-mushrikeena al sai a faɗa waɗannan masu shirka waɗanda suke jahilai ma'lumun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud kuna sanin cewa manzon Allah ya yake yahudawa wa tabahum ya ribace su a matsayin fursunonin yaki ko kuma bayi wa hum yaquluna la ilaha illallah yahuda ku suna faɗin la illallah wa anna ashab rasulillahi sallallahu alaihi bani hanifa sahabban manzon Allah sun yaki banu hanifa mabiya musailima wa hum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ga su ko suna kai dawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne wa yusalluna suna sallah wa yad'una al-islam suna da awar musulunci wa kadhalika alladhina harraqahum Ali ibn Abi Talib bin nar haka wadanda Ali ibn Abi Talib ya kona su da wuta sannan na ce khawarij wanda alibi ya fadakar da ni cewa ba khawarij ne ba wato shi'a ne waɗanda suke gulatu shi'a wanda suke da'awar ilahi ilahantakar aliyu din wa haula il jahala wato wato malai na so yace ya za ku yi da wannan yahudu na faɗin la ilaha illallah maza Allah ya yake su to kuma da kuka faɗi la ilaha illallah kuka kuka yi abin da ya warware kuma sai mu yake ba haka bane ba banu hanifa suna faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma sahabbai sun yake su sun tarkace su saboda me da sun yi da'awar annabcin musailima ibn musailima ibn kaza ina fata fahimta sannan kuma ga waɗannan da suke da'awar musulunci wa cikin rafi ga waɗanda suke da'awar ta ali suke da'awar shi kansa ali bin abi talib ma Allah ne wanda ya rika kona su da wuta inda yana itikadin musulunci su zai musu haka kuma sannan inda la ilaha illallah din na ba su tsaro da karo da zai musu haka a ce la ilaha illallah na ba mutum tsaro da karo ne in mutum ya tsare dokokinta da ka'idojinta illa bi ha da manzo Allah ce sai fa inda haƙƙin ta ne dan duk wanda ya abin da ya kare ka'idar la ilaha illallah to kaga ai ba karo da za ta iya shi kuma karo iri biyu ne ko karo cikakke ko karo rabi da rabi karo cikakke wanda ya tsare tauhidi sannan ya tsare dukkan waɗansu dokokin da aka ce wanda ya karya su za a yi maka haddi to wannan la ilaha illallah za ta ba shi mai cikakken tsaro kaga ba za a kashe shi ba a matsayin shi kafiri ne a yaƙe shi sannan ba za a kashe shi ba a matsayin mai haddi tunda bai kashe wani ba tunda kuma bai yi zana bai na shi to kaga wannan ta ba shi cikakken mai karo akwai kuma da ta ba shi karo ba cikakke ba rabi da rabi ya faɗe ta bai yi shirka ba idan an tashi ya karka fure ba za a yaƙe shi ba ba za a riba ce dukiyarsa ba amma yana rufe magidanci yi zina sai la ilaha ta ba karo kar a jefe shi kar ta ba karo ko ya je ya kashe wani shikenan zai zo sai la ilaha illallah ku kyale ni da ya kashe wani kuma ya kyale shi to shine hikimar da manzo Allah sai illa bi haqqiha umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha ko illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah ina jin wannan abili yake sai ma da yake wa waɗannan jahilai fa mukirruna anna man kafara sun yi duk wanda ya inkarin tashin kiyama to to ya kafirta wa kutila kuma za a kashe shi walau qala la ilaha illallah ko da yazo ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah amma ga shi bai dirta shi kiyama ba shikenan la ilaha illallah sai ta bai tsoro wa anna man jahada a min arkanil islam kafara wa qutila haka wanda ya inkarin wani abu cikin rukunan musulunci shi ma za ya kafarta kuma za a kashe shi walau qala a da ya fada la ilaha illallah fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada furu yaya la ilaha illallah kasa kare mutum idan yayi inkarin wani far'i daga cikin furu rashi daga cikin rassa na musulunci wa tanfahu idza jahada tauhid kuma ta amfani shi idan ya yi musun tauhidin ma gaba daya allazi huwa aslu dinir rusuli wa ra'su wanda shine asalin addinin da aka turo annabawa ko manzanni da shi abinda malai yake so ce mutum ya inkarin sallah an ce a kashe ya inkarin azumi an ce a kashe shi ko da haka la ilaha illallah miliyan wannan ba zai hana a yi mai ba a kashe shi kuma an kashe shi an kashe kafin tunda ya inkarin sallah ya inkarin Ya yi musun azumi ya yi musun aikin haji yace duk waɗannan rassa ne to ina ga wanda ya zo yayi musun gaba ɗaya asalin tauhidin shi kuma kawai la ilaha illallah sai ta ba shi tsaro ba za ta yi ba ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث wato su makiya Allah ba su fahimci ma'anar waɗannan hadisai ba fa amma hadisin Usama fa innahu qatala rajulan min da'al islam hadisin Usama da yadda bayanin sa yake ya kashe wani mutum ne wanda ya da'awar musulunci bi sababi annahu dhanna annahu madda al-islam illa khawfan ala damihi wa mali dan Usama na tsammanin mutumin nan ba wani dalilin da yasa ya da'awar musulunci sai dai yana jin yana jin tsoron a kashe shi ko a ke dukiyarsa war rajulu idza azhara al-islam ga ka'ida kuwa mutum idan ya bayyana musulunci wajibal kafa annu, ya zama wajibi a kame hannu ga barinsa hatta ya tabayyana minhu ma yukhalifu zalik har sai in ya yi abin da yake kishiyar haka wa anzala Allah ta'ala fi qawlihi wa ta'ala fi zalika ubangiji ta'ala ya saukar cikin haka dan ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu sukan ayar ولا تقولوا لمن ألقى إليكم gona لست مؤمنا duniya? عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا cikin suratul النساء wato wani dan uwa دي soja da yana da kokarin da kokarin bin karatu suka duk karatu suka da ake a nan gure shi yana can kudancin Najeriya amma duk kasar sabo yana da yana har ma ke ba har wani kasar da ne ya SD na lacca yana da soja ne yana kasa a cikin barikin soja sai yake cewa abin da nake wahalar da su abu dai ne sai in kawo aya wani lokacin ban yi tafsirin ta ba ko kuma in ki faɗin sura tana a sura tana wata kuma aya tana ya kamata in rinka fadin aya tana sura tana yace to wannan ba zan maka wannan alƙawarin dan ayoyin wani lokacin zuwa suke ba tare da ni na ba wajen tahabiri na shiryo zan faɗi su ma'ana lokacin da nake nazarin zan yi darasin ba na kididdige ga adadin ayoyin da zan sa sai adadin wanda munasabar da ta kama to kuma a ce kowace sai na faɗi sura ta kaza aya ta kaza to sai in fita daga cikin asalin darasi tun da kila akan wata gaba ɗaya ce sai in tara aya goma kawai abin da nake so in faɗi muhallin shahid dan a san yawan nasoshi kai. to amma idan na shiga aya ta kaza sura ta kaza to ko mun fita daga tauhidi mun kowa ne tafsiri ce wannan ba zai yi maka alƙawari ba ya ja na ga ya ja na ga to abu ɗaya dai zamu yi shi ne? mu dauka cewa duk ayar da na kawo insha Allah zan yi kokari in faɗa a surar da take kai idan yaso ka je ka neme ta da kanka ko cikin alqur'ani yace to ya yarda nace to na yarda je za ku gaji kwanan nan daga kwana uku na cewa a sura ta kaza a sura ta kaza fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ya wadanda suka yi imani idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu idza darabtum fi sabilillahi idan kuka yi tafiya a cikin ƙasa don yada kalmar Allah akan ce daraba fil ardi idza safara a cikin harshen larabci wanda duk yayi bulagurin sai a ce daraba fil ardi wanda ko yayi taimama sai a ce daraba bil ardi sai mu kenan ai masahaha amma daraba fil ardi bi ma'ana safara idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu an gane ko idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-sala'i idza safartum idan kun yi tafiya a ban kasa dan yada kalmar Allah fa bayyana to ku rinka bin diddigi cikin lamurra ma'ana idan mutum ya fita kalmar shahada kar ku ce za ku kace kar ku ce wanda yake muku assalamu alaikum lasta mu'minan kai ba mu'mini bane ba in dai mutum ya rubuta sallama ta musulunci kar ka ce kai ba mu'mini bane ba kuna ardal hayati dunya kawai dan kuna gurin wata riba ta duniya ku je ku kashe shi kudi ki ganima kar ku yi haka fa inda Allah mughanimu kaseera a wajen Allah akwai ganima da yawa ba sai a hannun wannan ba kazalika kuntum min qablikum wa Allahu alaikum fatabayyanu zuwa karshe ko kuma da haka kuke Allah ya muku nema ku shiga musulunci abin nufi duk wanda yake assalamu alaikum za ka dauka menene musulmi mummuni har sai yayi abin da ya warware haka haka duk wanda yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah za ka dauka menene musulmi mummuni har sai yayi abin da ya warware haka ya faɗi kalmar shahada ka kyale shi sai ce amma ban yi duk tashin kiyama ba ce a'a ko ka yadda da su ko kuma kai kafiri ne ce ni san ban yadda ba ka dauka da gobe sai la ilaha illallah sai ka kyalifi to a wannan abu ne abi to su dan bid'a sai su faɗi la ilaha illallah da safe da yamma amma ko mutum ya zo ya tafka wani abin da zai walwala la ilaha illallah wai kuma amma har yanzu yana mai ciki ba zai fita ba yanzu ba kwanan nan waɗansu yara da zuwa ke ji ne san kano tana da girma ni ina garin ma sani ba da zuwa ne ke tsegunta mu waɗansu yara sun fito sun ce su alloli ne kwanan nan bayan waɗancan na da wata kwanan da maɗan su fito sun ce su alloli ne a cikin ne amma ga da yake allolin ƙarya ne da aka bi su ya ta a nagari to amma waɗannan yaran fa kaga waɗannan fa yaran waɗannan yaran suna danganta kansu zuwa ga Tijjaniya ba wani malami da ya fito cikin malaman Tijjaniya ya shiga Freedom ko Radio Kano yace abin da yaran nan suka yi ƙarya ne babu wani Allah sai Allah ne har yanzu sun ba wani babban shehi ko dan saka tsakiya ko dan karami bai fito yayin kare haka mutanen nan makiya Allah ne amma mu da yake suna neman mu da laifi abinda ma ban faɗa ba sun ce mun faɗa ina ba dan fahimta yanzu mun sun je sun abinda da muka muka faɗa a ce makiya Allah makiya manzon Allah makiya waliyai to an sun ce iyayen annabi na wuta sun ce kaza sun ce kaza to duk waɗannan haka suka faɗa suka ta faɗa a gidan rediyo sun ce makiya waliye to da kin waliye ko da mutum ya ce iyayen annabi na wuta ko da mutum ya ce ya ki shehiwa ne da wanda ya ce bai Allah ne wa ya fi girman laifi kaddara waɗancan duk gaske ne ga wani ya fi iyayen annabi da wuta ga wani baya son waliyai ga wani baya son shehuna ga wani baya son kaza duk ya karin karamomin shehuna ga kuma wani a gefe ɗaya ya ki Allah ne to cikin su wane ne wanda ya fi laifi to amma duk malamai shekara uku suka suna maulidi akan cewa ai ba ma kin muna ba ma san waliyi a mun ce ayan annabi na wuta a mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza kaddara duk wannan mun faɗa to ga wani shi kuma ya fito ya ce shi Allah ne karara an ji shi har yan unguwar da yan garin su ma yan garin yan cikin gida sun dauki ta kubba ba baki ba sun bi Allah ya gudu shi yasa muke ce muku duk dan bid'a yawanci baya da amana duk dan bid'a baya da amana kuma shi yasa kuke ganin lokacin in muna magana ba ma saurara musu kai in Allah su yana da yawa in mutanen nan na na san Allah daga cikin musulunci suke su fito su shiga rediyo mana su yi inkari amma su su su yi inkari saboda bai su ma aqida su ce ubangiji yake fata bayyinu ai fa tasabbatu bal ayatu tadullu ala annahu yajibu al-kaffu an aya na nuna wajibi ne ga mutum in ya faɗi kalmar shahada to ka kame hannu ga barin sa wa tasabbutu da bin diddigi fa in tabayyana minhu ba'da zalika ma yukhalifu al-islam in wani abu ya bayyana cikin abin da yake warware musulunci idan ya aikata haka ko ya yi da haka kutila sai aka kashe shi li qawlihi ta'ala dan Allah sai fa tabayyanu walau kana la yuqtalu da ba a kashe mutum ko da yayi abin da zai walwale ta idan kala ha kawai dan ya fade ta lam yakul litasbiti ma'ana da cewa ku tabayyanu ba ya da wani ma'ana ke amma me yasa Allah ke ku tabayyanu ma'ana kar sauran kan shi fa tabayyanu ku yi ne ku bi diddigi ku bi a hankali ku bi sannu har sai in kun tabbatar yayi abin da ya walwale ta to sai ku yi masa kaza in kuma bai yi abin da ya walwale ta ba to sai ku kyale shi inda a ce da ya faɗa kawai kenan duk abin da ya aikata ba ya da tasiri to me ya amfanin a ce ku tabayyanu wa kadhalika al-hadith al-akhar haka dai hadisin ba wa amsaluhu da waninsa wato min kana qatilan nas hatta ka la ilaha illallah wa amsaluhu da makamantansa wa amsaluhu ma'anahu da da kwatankwatan shi ma duk ma'anarsa ne haka ma'anahu ma da zakarnahu abinda muka faɗa shine abinda yake ma'anarsa anna man azhara at-tauhid wal islam cewa duk wanda ya bayyana da tauhidi da musulunci wajaba al-kaffu anhu to dole ne a kame hannu ga barinsa sa ila an ya tabayyana minhu ma yunaqidu zalik ya zuwa lokacin da zai abin da ya warware haka والدليل على هذا دليل بسك هكا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذن الله يتيد أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله شن haka za ka kashe shi bayan gashi ya faɗi la ilaha illallah wa qala ko manzon Allah yace umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah kuma shi da kansa da ya faɗi waccan kalmar shi manzon Allah shi ne kuma ya faɗa game da lamarin khawarij yace aina ma latitumuhum faqatuluhum inda duk kogan su ku kashe su la in adraktuhum la aqtulannahum qatl abin inda zan gansu inda zan game da su sai na yi musu kisa irin kisan adawa wato suna yi rubu-rubu da su kasan adawa ta damirin su aka yi tudammiru kullatai bi amru rabbiha fa asbahu la yura illa masakin ma kaunihim min aktsarin nas ibada tare da cewa kawar sun fi yawan mutane ibada wata halilan sun fi kowa yawan halala wa tasbihan da yawan tasbihi hatta anna sahaba hatta sahabbai kansu manzo Allah ce yahkiruna anfusahum indahum za su rena kansu inda sun ga kawar suna ibada wa hum ta'allamu al-ilma min as-sahaba gashi ko su auren sahabban suke karatu falam tanfa'ahum la ilaha illallah la ilaha illallah wadun su bata amfane su ba wala kasratul ibada haka yawan ibadatu bai amfane su ba wala da'awul islam haka da'awar musulunci bai amfane su ba lamma zahara minhum mukhalafatu shari'a yayin da saba shari'a ya bayyana a gare su falala ina bin wannan fili hadisin wannan cewa inda zan da suke wato khawarij da dai musu kisan adawa yana cikin sahih bukhari ko manzo Allah ke don sun gama da su karkace su to ga shi ai an suna faɗin la ilaha illallah to amma saboda me saboda aiki sun yi ne abin da ya wurare ta sun wurare ta sun yi abubuwa eh, eh, eh, in karu na huwa ma'lum min addini da darura daga cikin aqida ta kawari wato abubuwa da dama sun yi inkarin ababen da sun tabbata a musulunci waɗansu su don saboda babu su a aya sai a hadisi su ko ba sai da hadisin ba ko sun kafarta wanda ya rawaito hadisi sun kafarta murtakibul kabira duk dan giya duk wanda ya ja giya ko wanda ya zina sun ce kafiri ne da ma'aikatan kuma ran da kiyama zai dawo mu cikin mutane maganganu masu hadari mace idan tana haila haila ta ba za ta hana ta sallah ba ba za ta hana ta azumi ba ba za ta hana mijin sai zake mata ba za ta hana ta dawafi ba wannan abubuwa da duka to yanzu ka kama waɗannan ababai da kawar da suka kawo ire-iren waɗannan duna su, cewa wato mace in tana tana haila wannan ba zai hana ta sallah azumi ko mijin sai zake mata ba a'a wanda ya tafi a dan mutum ne wanda eh, eh kaza kafiri ne wanda ya kaza kafiri ne da suka kawo da wanda ya zo sai Allah ne cikin waɗannan wanne ya girma wanda shi Allah ne amma manzo Allah sai inda zai gamu da kawari sai yayi musu kisan adawa to inda zai gamu da wanda sai shi Allah ne ba ya hada da na adawa da na mutanen annabi lutu kenan gaba da za a ga ai musu kike abu ne mai hadari kwarai da Allah ya wannan kadai ba ya sai gawa ga kuma bala'i ba wallahi wannan kadai ya isa ya jawo mana bala'i inda Allah zai kama mutane da wannan ruwa ba za mu samu ba abinda Allah baya so a duniya illa a kan kishiya ba Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ba a matsayin sa na ilahu daga cikin halittu masu kishin sa ba abinda suka tsana irin asawa Allah kishiya hatta sammai da kasai suna kishin ka sanya Allah kishiya Allah ce takadu samawatu yatafattarna minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا jingina ma Allah kishiya ko da'awar da gare shi shine mafi girman laifin da dan adam zai ban kaka Allah tsare wa kazalika ma zakarnahu min qital al-yahud wa qital as-sahabati bani hanifa haka abinda muka ambata maka ne da annabi ya yahudawa da yadda sahabbai suka yaki bani harifa wa kazalika arada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an yaghzu bani al haka manzon Allah ta dara musu tabbata gare shi ya so yaki kabilar bani al-mustalaq lamma akhbarahu rajulun annahum manabu zakka yayin da wani mutum ya ba shi labarin cewa sun hana zakka hatta anzalallahu ta'ala manzon Allah bai ajiye kayan yaki ba sai da Allah ya saukar da fadarsa cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ga waɗanda suka yi imani in fasiki ya zo da labari ku bi diddige wa kana rajulu kadiban alayhi wanda ya kawo kisar kokari yayi musu wa kullu hadha yadullu ala anna murada an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fil ahadith allati ihtajju biha wannan gaba ɗaya na nuna mana cewa abinda annabi ke nufi cikin hadisan da su waɗancan yan bid'a ke kafa hujja da su kan cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah shikenan da abin da ya aikata a kyale shi abinda manzo Allah ke nufi da wannan hadisan ma zakarna shine abinda muka ambata maka cewa dai hadisan na nufin idan mutum ya fita kalmar shahada to yana nan garau har sai in ya yi abin da ya warware ta da zarin ya yi abin da ya warware ta su za a ɗauki doka a kusa, to su ma anan gurin duk wanda ya faɗa la ilaha illallah shi ma sai a kyale shi amma da ya yi abin da ya warware ta ba to sai a ɗauki doka a kansa ma'ana sai a faɗa masa hukunci idan ya zo inkarin sallah sai a ce to faɗin kalmar shahadan ka ba zai maka amfani ba kana inkarin sallah idan ya inkarin azumi haka kai ko da aswaki mutum ya yi inkari bayan tabbatuwar aswaki sai a ce masa ta. kalmar shahada ta ba ta maka amfani ba kai inkarin abin da ya tabbata daga manzon Allah to ballan sana mutum ya zo ya ce a ana saukar masa wahayi ko wani ya zo ce a ya ga annabi annabi ya bashi wani adadi na rakawoyi da waɗansu hurdai ko wani ya zo ce kaga waɗannan karere manya manya jibga jibgan karere da wani zai zo ko wani ya ce a duk juma'a annabin ma zai zo wajensa ko wani ya ce duk juma'a tare suke wazifa da annabi ko wani ma ma zo ce Allah ne waɗannan duk raina Allah ne da raina manzon Allah ka kuma waɗannan maganganu wallahi tsayayyar tsananin kin musulunci ne kawai mutanen kawai sun sa rigar musulunci ne don cimma waɗansu bukatu na duniya amma ba da suna san Allah ko manzansa amma mabiya kamar yadda na sha faɗa ina tawa saba'in zuwa tamanin ko sama da haka cikin ɗari na mabiya yawanci dan Allah suke kawai an ja ne ba daidai ba amma duk waɗannan wannan da suke wani rawani na ƙarya wallahi ƙarya suke ba ta farka da Allah in suna tare da Allah ta fito gidan rediyo su kalubalanci adam da suke wannan amma kaji sun shiru tun da ba sa san Allah ba sa san manzon Allah yanda wani yaro gobe zai wanda ya ce shi Allah nan yau da gobe zai fito kawai zo ya rawa ne ya ce shi ne shehu tijjani ya dawo duniya bala in za'i a yi ta musu kuma ya samu wadansu muridan su yan daba su zagaye sai ta kofi ka addunan su da barandalin su ce to ga shehu tijjani duk wanda yake da tijjani ya dawo ya ta ta fashi sai ya zo an jaddada masa ba shehun da yake musu musu tunda suna da garewa a hannu Eh, su ja kan ga su dawo duniya sai wannan ba sun kyale wallahi za ku ji jiki in buku fito kun yi magana ba mun yi tattare kenan da izinin ubangiji duk inda muka samu dangantaka magana sai mun faɗa mu dan in Allah kuke sannan to kage yanzu kuma ita ma gwamnati yanzu suna da laifi kuma ba su da laifi to masarauta ba ta da laifi ko ba su da mutane Allah ba abin wasa bane wala hum shubhatun ukhra وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم suna da wasu subhar da suke suke wa kuma dai sai a ranar tashin kiyama mutane za su nemi agajin annabi Adam Sun bi nuh sannan annabi nuh Sun bi ibrahim sannan annabi ibrahim Sun bi musa sun bi isa su nemi agajin annabi Musa da annabi Isa fa kulluhum ya'tazir kowanne cikin waɗannan annaba zai bada uzuri hatta yantahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa har sai sun je ga manzon Allah qalu sai suka ce wa hada yadullu ala anna al istighatha bi ghairi Allah laysat shirkan suka ce wannan na nufin a ce yin istighatha da wani ba Allah ba shirka ba suka ce da a ce yin istighatha da wani wanda ba Allah ba shirka ne da mutane a farfajiyar kiyama duka duniya ce fata ta jiran annabi Adam tana istighatha da shi da ya ba da gurbi aka je annabi ibrahim har aka gangaro zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal jawabu amsar da zamu ba su sun ce wannan annabi da sai subhana man tubi'a ala qulubi subhana man taba'a ala qulubi a'da'ihi sarki ya tabbata ga wanda ya sanya murfi akan zukatan makiyansa fa innal istighathata bil makhluq neman agaji da wani abin halitta bi ma ya kadiru alaihi cikin abin da yake da iko akai la nunkiru ko ahlus sunna ba mu inkarin sa in ce a gaza zamu ɗauki buhun nan mu ɗora a bayan masu lalga na yi shirka a gaza zamu ka tura mun masu ba baya tashi sai an tura na yi shirka jama'a da Allah ku zo ku taimaka mun ku agaza mun ku kawo mun agaji ku hankada mun mota ta batiri na yayi sanyi dan ta tashi na yi shirka An suna ba ta musu wannan ka nemi agajin dan adam cikin abin da Allah ya ba shi kudura ya iya yi wannan babu laifi sai ce كما قال الله تعالى كما يدعى الله فقال في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه wannan da yake cikin kabilar shi Allah Musa sai ne ma'agajin sa Allah Musa ya bashi agaji alal ladhi min aduhi kan wanda yake dan ka. wa kama yastajibu al-insanu bi ashabihi fil harb kamar da kowane dan adam ke neman agajin yan uwansa idan an je filin yaki a gairi ko wani sa fi ashiya yaqdiru alaihim makhluq cikin abin da dan adam abin halitta na iya yi ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أبن دمكي مسو مسو إنكار دمكي مسو كي استغاثة نعبادة wanda suke yi a wurin kaburburan waliyai aw fi ghaibatihim ko istighatha da waliyai din a daidai lokacin da waliyan ba sa nan fil ashiya illati la yaqdiru alaiha illa Allah cikin abin da ba mai iko akan sai Allah wannan shine muke musu amma dan kare wannan adam ya taimaka maka abin da zai iya yi wannan kai shirka ba kai shirka ba amma ka nemi ya maka abin da baya iya yi ba mai iya yi sai Allah to wannan shine shirka idan ka bata zalika idan ko haka ya tabbata فاستغاثتهم بالانبياء يوم القيامه يريدون منهم ان يدعوا الله abin da mutane suke neman agaji da shi wajen annabawa shine suna son annabawan su roƙa musu Allah an yi hasiban nasa Allah yayi wa mutane hisabi hatta yastariha ahlul janna har ɗan aljanna su samu hutu min karbil mawqif min karabil mawqif daga wannan bakin ciki na wurin tsayuwa dogo tsayuwa da aka yi kafin a yi hisabi wa hadha jaizun fi dunya wal akhirah wannan ko ya halatta ko a duniya ko a lahira in ce wani ke makamin da addu'a wani ka roƙa min Allah sai jama'a suka ranka ya gaba daya suka ce annabi adam kai ne farkon halitta kai ne Allah ya halicce ka da hannunsa kai ne Allah ya shigar da kai aljannarsa kai ne Allah ya sa mala'iku su maka sujuda ka roƙa mana Allah a yi hisabi ba sun ce yi mana hisabi ba ka roƙa mana Allah ya hisabi ce ni in roƙi Allah ne da aka hana cin bishiya na sai mutane su gara da wajen annabi nuhu an ta'awwala rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard kai ne farkon manzon da Allah ya turo wa mutanen kasa roƙa mana Allah ya hisabi ce ni da na roƙi aka halaka ta jama'a gaba daya rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara sai mutane su tafi wajen annabi Ibrahim roƙa mana Allah annabi Ibrahim ya bada uzuri a je annabi Musa a je annabi Isa kowa ya bada uzuri kaga duk ana neman su ne su yi ne abin da yana cikin ikon su su roƙi Allah wannan a duniya ya halatta shi kuma alayyar ya tabbata an yi to wannan shirka ne da ka kafa hujja da wannan wajen su halatta wa kansu shirka su kuma idan sun je wajen mai kabari roƙon mai kabarin su ya walewa ne in ma ba su je ba baya nan kai kana nan dorai ko da ke insha Allah in dorai ba kai kai kana san inda kake mutum yana tafiya yayi tuntube sai ya kira wali wali kuma yana san ko wali mai yiginya ko wali mai yeza kaga baya wajen da kake sai kira kaga ba zai ji ko dala lafika billahi la ilaha illa ko dala lafika ba zai ji ba to sai ka kira to kaga wannan kana neman yayi abin da zai iya yi ne ko wanda baya iya yi wanda baya yi to anan shirka ka nemi yayi abin da baya yi abin da ba mai iya sai Allah ka roki wani ya maka to wannan shine A kaga ba da tsakanin wancan da wancan da haka saka hujja da wancan hadisin bai tabbata ba ba daidai bane aka hujja da wancan hadisin wa zalika an ta'ti inda rajulin salih ka iya zuwa wajen wani mutum salih hayyin rayayye yujalisuka yana zaune tare da kai wa yasma'u kalamak yana jin zantanka wa taqulu lahu ka sai shi ud'u Allah li a roƙa min Allah كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه ذلك في حياته كما ديت صحابة من ذا الله تكي روكان سحكا تكي رأي وسا يا النبي كروكا من الله وأما بعد موته أما بعد النبي يابر الدنيا فهاشا وكلا سنسم بيفالوبا ba kuma zai faru ba daga sahabbai annahum sa'aluhu cewa wai sun roke shi zalika cewa ya agaza musu inda kabarhi wasu rojen kabarin su roke shi ba su taɓa yin haka ba wanda yake da nasi ɗaya na cewa abubakar ko umar ko usman ko ali ko wani cikin sahabbai ya je kabarin annabi ya roki annabi wata bukata ba annabi ya bar duniya wanda yake da wannan nassin daya cikin littafi na hadisi karɓaɓɓe a wurin malaman musulunci ya kawo nassi ɗaya maganar sahabi ko tabi'i wanda ya halatta ka je kabarin annabi ka roki annabi ko da irin dangin abin da da yana dare ana roƙonsa da yana dare sun je sun ce ya rasulullah an yi mana fari ka roƙa mana Allah Allah ya kawo ruwa ya daga hannu roƙo ubangiji Allah ya kawo ruwa ruwa kuma ya barna suka ce ya manzon Allah ruwa ya yi tsumi ka roƙi ubangiji ta Allah ya kame shi manzon Allah daga hannu ce Allahumma hawalaina la alaina to ka kawo ko da to daya duk farin da aka yi da yunwa a lokacin Umar dan Khattab ka kawo nafsi daya da Umar ko wani cikin sahabban da suke ragowa da suka je wajen kabarin Annabi suka ce ya manzon Allah an yi mana farin roƙa mana Allah ba ka samu ba wanda ko sai kawo ko cikin bukari ko mutum ko abu ko tun zikur sai ko ibn majah ko muslim ko kuma tanin wa malik ko makamin ko azza ko ma'ajib dukkan wani lissafin hadisi da kike da shi ka kawo kai bayani a gaisu lokacin tatsuniya ya wuce lokacin ka faɗa kawai a yi shiru a cikin manya ya wuce ba manya sai mai hujja ba wani babba sai mai hujja duk girman sa da raunin sa inda ba da hujja ya faɗo wa warba loyi in yana son ya tabbatar da shakhsiyarsa sai ya kawo hujja atu burhanakum in kuntum sadiqin ya ku yi tasu ne ya kawo a wuce wannan lokacin ya wuce da izinin ubangiji kuma ba zai dawo ba bal ankara salafus salihu ala man qasal du'a Allah inda qabri magabata na gari da suka shuɗe baya a tarihi sun yi inkari ga dukkan mutumin da ya je daidai kabarin annabi ya roki Allah a wajen fa kaifa bi du'a'ihi nafsuhu to idan ga wanda zai roki annabin ma kansa ka je wajen kabarin annabi ka roki Allah a wajen salaf sun yi wa mutum inkari sun ce kuskure ne daga cikin masu inkarin haka akwai imam malik wanda ya inkari ga wanda ne zai tsaya gaban kabarin annabi roki Allah tunda annabi bai koyar da haka ba hasali ba ya hana ka yace la ta a kabari indan kar ku sun ya kabari na zanto wurin taron dandazo ko na gabatar da bukata ba haka wa lahum shubhatun ukhra suna da wata shubha da ita daban wa hiya ibrahim alayhi salam ita ce kissar annabi ibrahim lamma ulqiya bin lokacin da aka jefa shi cikin wuta itarada lahu jibril da aka jefa shi cikin wuta sai malaika jibril ya bujiro masa fil hawa'i cikin iska fa ita alaka haja shin kana da bukata fa qala ibrahim annabi ibrahim ya ce amma ilaika fala in a wurin ka ne kai jibrilu ba da bukata qalu to sai suka ce falau kanat al istighasatu bi jibril shirkan inda a ce neman agaji da jibril din shirka ce lam yu'arrizha la ibrahim da shi ibrahim da shi jibril din bai cewa annabi ibrahim shin da bukata ba dan ya zai tallata masa shirka <laughs> kun ga su da biyo ba fal jawab amsa in sun faɗa wannan anna hadha min jinsi shibhatul wanda yana daga cikin jinsi na shubha da ta gabata fa inna jibril arada alaiha an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi abinda jibril yake tallatawa annabi ibrahim yana tallata masa al'amarin da yake da iko a kansa alaka haka kana da bukatar in taimake ka ma'ana cikin abin da halitta iri na zai iya yi maka ah, malaka jibril yana da karfi shi kada ya fi dukkan garin mutanen garin yayin da suka kama su za su daure suka daure su nan idan mala'ika jibril ya sauka a sufar ta mala'ika akwai wanda zai tsaya a cikin su <laughs> wai da zakma a ce abin da yake da iko ne in ba kun ce wannan na nuna istighasa to amma istighasar ai wanda ake musu ka nemi halitta yayi abin da baya da iko wannan shine ne shirka amma ka nemi halitta yayi abin da yake iya yi wannan da zama shirka abin da yi ba su an kenan fa innahu kama qala Allah ta'ala fihi ai shi jibril kamar da Allah ya faɗa ne game da shi shadidul quwa mai tsananin karfi ne falau azna Allah lahu an ya'khudha nar ibrahim wa ma hawlaha min al-ard wal jibal wa yulqiha fil mashriqi wal maghrib la da Allah zai masa izinin wutar da za a jefa annabi Ibrahim dan a ciki cewa ya dauke da abin da yake gefanta kasar da duwatsu ya ɗauke su ya yi wurgi da su a gabacin duniya ko yammacin duniya da ya sami ikon yin hakan dan yana da ikon hakan walau amarahu an yaba ibrahim fi makanin ba'idin azm la fa'al da Allah zai umarni ya yi izini ga mala'ika jibril cewa dauke annabi ibrahim ka kai shi wuri kaza zai iya yi walau amarahu an yarfa'ahu ila sama'i la fa'al in zai ce dauke shi kai sama da shi zai iya yi wa hadha ka rajulun ganiyun lahu mal wannan fa kamar mutum ne mawadaci wanda yake da dukiya tasir da yawa yara rajulan muhtajan sai ga wani mutum babu kati fa ya arzu alaiha an yakardu sai shi da Allah kana son bashi in baka sai mu ce wannan ya nuna yin gasa da wani Allah ba ya ikon ba su ba su kina da abin da zai baki amma da yake kana sa in baka lafiya kaga wannan ai ba da ikon bayar da lafiya bayar da lafiya a nuna yake sai ce a ba na dan kai ba ka da iko ba sai shirka ne wannan fa ya arzu alai an yi kuridahu aw an yahabahu shay'an ko ya ba shi kyautar wani abu in ma bai ba shi rantan ba yaqdi bihi hajatahu dan yaje biya bukatar sa dashi fa ya aba zalika ar-rajul muhtaj sai wancan mutum mabukaci yace a a sai ya ki an ya akuza ya ki karba wa yasbir ila an yatihi Allah bi rizqin la minnaka fihi li ahad yace shi zai jure ya hakuri har yanzu zuwa lokacin da Allah zai ba shi arzikin da wani ba zai goranta masa shi ba fa aina hadha min istighasatil ibadati wa shirki law kanu yafqahun ya zaka hada wannan da irin istighasar da suke yi ta shirka da ibada a wurin kaburburan waliyai inda suna da hankali ya za ka haɗa wannan kafin da dai ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة ما ليس متكلا كم دوت مسألة مهمة ميجرمة مهمة جدا مهمة متكا تفهم مهمة تقدم a iya fahimta ta cikin abin da ya wuce baya walakin nufridu lahal kalam li yadhami sha'ani sai dai zamu ke bance ta zance saboda girman sha'aninta wa li kasratil ghalati fiha kuma saboda yadda da yawa daga cikin mutane ke yin kuskure game da ita fa kullu sai mu ce la khilafa anna at-tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal ba sabani a tsakanin malamai cewa ba makawa fashi tauhidi dole ya tabbata a zuci da harshe da aiki gurabe da nan kenan gurbi uku fa in min hadha idan ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku ya samu cikas lam yakun ar-rajulu musliman to mutum bai zama musulmi ba fa in arafa tauhida idan mutum ya san tauhidi wa lam ya'mal bihi amma ya yin aiki da shi fa huwa kafirun ya zama kafiri mu'anidun wajen istigafar da suke yi ta shirka da ibada a wurin kaburburan waliyai inda suna da hankali ya za ka haɗa wannan kace da dai ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة ما ليس متكا لنكم دوات مسألة مهمة ميجرمة مهمة جدا مهمة متكا تفهم مهمة تقدم آئية فهمت تسجن أبن ديوتي بايا walakin nufridu laha al-kalam li idami sai dai zamu ke bance ta zance saboda girman sha'aninta wa li kasrati al-ghalat fiha kuma saboda yadda da yawa daga cikin mutane ke yin kuskure game da ita fa naqulu sai mu ce la khilafa anna at-tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal ba sabani a tsakanin malamai cewa ba makawa fashi tauhidi dole ya tabbata a zuci da harshe da aiki gurabe guda na kenan gurbi uku fa in ikhtalla shay'un min hadha idan ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku ya samu cikas lam yakun ar-rajulu musliman to mutum bai zama musulmi ba fa in arafa tauhida idan mutum ya san tauhidi wa lam ya'mal bihi amma ya yin aiki da shi fa huwa kafirun ya zama kafiri mu'anidun ya zama mai inadi wato mai taurin kai ka kufri fir'aun ka fir'auna wa iblis wa amsalihima kaman fir'auna da iblis da makamantan su ai sun fi kowa sun tauhidi sun san tauhidi inda sani ne na Allah dai ne fil rububiyya wa fil uluhiyya fil asma wa sifat amma su suke taurin kai suke yin aiki haka sanin wannan da rubutu kadai ba tare da aiki ba ya musu amfani yana daga cikin abin da malamai ke kafa hujjar jikan cewa duk abin da fir'auna ya bisa ga ilimi ba wai ya bisa ga jahilci ba ne ba ya san abin da yake lokacin da annabi Musa ya ce da shi kada alimta ma anzala haula'i illa rabbu samawati wal ardi basair kai ka san ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin sandar da suke kyalli a sandar da suke da ta zama macizila hannun da yake kyalli da sauran ayoyin da aka bani kai ka san ba wanda ya saukar da su illa rabbu samawati wal ardi sai ubangijin bai da kasa basair ya saukar da su ne a matsayin hujjoji wa inni la maka ya fir'auna masbura kawai da ina tsammanin kai fir'auna ina da tabbacin kai kawai halakake ne amma ba yi ka da hita bane malamai suka ce kai fir'auna yayi zuru bai ce komai ba annan musa kuma ce laqad alimta haqiqa ka sani sai yayi zuru bai ce komai ba me kenan da bai zuru bai ce ban sani ba shi yasa da Allah ya koro kissar kuma cikin suratu annabi yake wajahadu biha وَالسَّيْكَ نَكْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوًا فانظر كيف كان أجوتين جحدوا بها سنة مثل دكا أيوة لأن موسى ذو وَالسَّيْكَ نَكْهَا أَنْفُسُهُمْ أما أجوتين سنة ديكين أيوة لقوة الله أنه موسى بسيء ليكي dan me suke musun zulman dan zalunci wa uluwa da san dagawa da girman kai Allah bai fanzu kaskana ga su ashe sani in ba wa hadha yaghlatu bihi kathirun minan nas cikin mutane na yin kuskure game da wannan yaquluna suna cewa hadha haqqun wannan abu gaske ne wa nahnu nafahimu hadha eh mun fahimci wannan wa nashhadu annahu haqq mun yadda muna shaidawa gaske ne walakin la naqdiru an naf'alahu sai dai ba mu iya yi ba wala yajuzu inda ahli baladina illa ma illa man wafaqahum ba shi halitta mutum yayi wani abu a wurin mutanen garin sai abin da ya dace da su wa ghairu zalika min da wani haka cikin uzurrai da mutane suke bayarwa yanzu kada da dama ko da sun fahimci sunna amma suna jin tsoron mutane da yawa sun fahimci sunna amma gani suke yi idan suka fito a matsayin ahalus sunna an wasu to sun shiga bala'i za a yi ta musu musiba to ka tafi daga ungwar bala ko a aka yi kifin ka ba za ka tafi ba manzan Allah kan sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman da ba maka aka haife su aka yanke cibiyar su ba ko manzon Allah ya san maka sama da ko ina a duniya amma ka tafi tafi na Madina to kai shikenan kana can cikin loko an maka bala'i dawo da wuri mana ta ma fi unguwar ku ruwan famfo ba in ma karamar ce ma mun fika ce Thank you. ba a wani uzuri ko da wani uzuri ba da uzuri wallahi abubuwan ne dole sai ka koye dole sai kai kaza sai kai kaza ni abin da nake jin mamaki dan daba ya fito ya ce dan daba ya tashi da ya ga abin da dan sai ya ta fito sai ya ta ne yayi kaza wani ya fito ya ce sai wani wannan nan fasiki ne fajiri ne wani ya zo ya ce sai wani ya karta takobi wannan nan fasiki ne fajiri ne wani ya ce wani duk an zaɓa an zaɓa kai ka zo ka ce sai manzon Allah sai gagara kowa ya daga tutar duk wanda ya ga dama kai ka daga tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Cikin duka cikin ya sai ka tsoro kuma kullum abin da nake faɗa mutane in sun tsora ta kusan sai za su talautar da ko in kun rabu da waliyai za ka karye za ka yi kaza yanda kake tare da waliyai baka karye ba to kuma in sun ce wai in ka rabu da waliyai za ka shiga masifa za ka shiga tasku za ka rasa ci za ka rasa sha dan Allah ga fa alhamdulillah mun rasa ci mun rasa sha ubangiji ta Allah sanya albarka a cikin rayuwar wannan kuma ya dangance da kuma manzon Allah sai Allah ya sa albarka a cikin rayuwarka amma wallahi kai wani biye biye billahi ne za ka zuwa gida za ka bata a hanya duk wanda ya biye biye dare ya masa bai ta gida ba shi ya da ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر ya rufe na haka sai mutum ya ba da uzuri wallahi mutanen garin mu dole sai ka bi su a hankali yan unguwar mu sai ka dace da su in ba haka ba za ka yi kaza yace walin yadda miskin yace miskini bai sani ba anna galiba immatul kufri galibin shugabannin kafirci da suka wuce baya tarihi ya rufe da haka sun san gaskiya sarai walan yatruku illa li shay'in min al'azab su ma ba su bar gaskiyar ba sai dan wani dan uzuri da suke uzuri suka makalewa kama kana ta'ala kamar da Allah ya istaru bi istaru bi ayati llahi thamanan qalila wato sun rinka musanya ayoyin Allah da kamar farashi na duniya kai su koye aya ko nasi dan saboda su samu wani girma ko wani matsayi a duniya dan in sun bayyana to ba za su samu wannan matsayin ko girma wato wani su koye kuma dai kasan lokacin ambatan suna baya da kyau in ba ya zama dole ba matsatsi muke shiga mu faɗa amma wallahi akwai shi da dama da idan kun haɗu za su ce maka duk abin da kuke faɗa wa gaskiya ne amma matsalar shi ne ku kun san me kuka taka mu ban san me muka taka na cewa wani wallahi tallahi in dai rufin asiri ne na duniya kafi ne kana da gidaje kaza yadda na ji labari yace in zan faɗa ma gaskiya ma adadin da ka faɗa ya faka sai kana da kaza kana da kaza kana da kaza wannan kuma su kike su wanda ya ce in kuma bukata kake biya ta biya maka a duniya sannan ka fahimci gaskiya har ka mutu ba wanda ba wanda wai ya mutu bayan bukatar ka biya duk wanda mutu ya mutu ne kafin bukatar ka biya bukatar duniya ba ta karewa dole ka samu wani dole ka rasa wani abu shi ke ka fuskanci lahirar ka gadan gadan sai ku dai wannan jurewar ta ku ba kowa ne zai iya ta to yanzu na uzuri ne yanzu wannan za a tafi da kiyama yanzu wannan zai zama uzuri da rufiya wajen Allah ma'ana ya san fitar da siyasa fara wa ghayr zalika min al-ayat da wannan wannan cikin ayoyi ta kaulihi ta'ala ya rifuna hu kama ya rifuna abuna sun san gaskiya yadda suka san yayan cikin su sun san annabi shine annabin karshen zamani yadda suka san ƴaƴan cikin su haka Allah ya faɗa amma wannan sunan ya musu amfani duk da ba su yake ba zai musu amfani ba fa in amila bit tauhidi amalan zahiran idan mutum ya aikin tauhidi aiki na zahiri wa huwa la yafhamuhu amma bai fahimci me yake faɗa ba aw la ya'taqiduhu bi qalbihi ko baya kudurci a jin azuci fa huwa munafiq to wannan ya zama munafiki dan gashi a aiki yana aiki yanzu munafikai a zahiri sukan yi sallah a zahiri sukan ce sukan yi dan wani ihsani a zahiri wadansu sun an fita yaki da su sai dai su rika laka kai laka kai a baya amma dai an fita ne su to amma a zuci ba sa tare da Allah ba sa tare da manzon Allah wannan fitar da suka da gangan jiki ta musu amfani sallar da suka yi da gangan jiki ta musu amfani tunda ba su yi da ita ba a zuci ba sa kudur fita. kaga a can gurin ya faɗi waɗanda sun san abin amma ba su sa a cikin magana da aiki ba wannan sanin bai yi amfani ba a nan ga waɗanda sun aikata abin amma ba su sa a zuciya ba su ma ba zai musu amfani ba wannan malam so yake gamsar da kai cewa dole fa tauhidi sai ka hada ababen nan guda magana ce ta zuci magana ce ta harshe magana ce ta aiki na gabbai wa huwa sharrun min al-kafir al shi munafiki da yake aiki na mummune a zahiri amma a zuci baya tare da Allah da manzon Allah ya ma fi sharri sama da tsantsar kafiri li qawlihi ta'ala innal innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar saboda Allah ya ce munafikai suna zubin kasa a cikin wuta Allah tsare wa hadhihi al-mas'alatu kabiratun tawila fala ce wannan mas'alar babba ce kuma tana da tsawo tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsanatin nas za ta bayyana gare ka idan ka sanya lura game da ita a cikin harsunan mutane tara man ya arfal za ka ga mutumin da ya san gaskiya karara wa yatruku al'amala bihi li khawfi nafs dunya amma ya aiki da gaskiyar nan dan saboda jin tsoron kar wani abu na duniyar sai ta waya au jahil ko wani matsayi da yake gudun kare ta waya kar ya rasa au mudaratin li ahad ko yana so ya nuna wani ina tare da shi kar a ce baka tare da wani garar kai fuskar ka a wajen wazifar ko da ba abinci ba ka tare shi kar a ce ba ka tare da wani kasan wannan mudara ce kenan wata ramar ya ya'malu bihi zahir za ga mutum yana aiki da musulunci a zahiri la batinan amma a zuci kuma ba ya tare da musulunci fa idza sa'altahu amma take da kalbihi idan ka tambaye shi me ya akidar ka ko me ka kudurci a zuci fa idza huwa la ya'rifuhu sai kaga bai san komai ba walakin alayka bi fahmi ayatayn min kitabillah abinda nake so ka fahimci ayoyi guda biyu cikin littafin Allah ulahuma ɗaya daga cikin su qawluhu ta'ala la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce da waɗansu kar ku ba da uzuri dan ku riga kun kafarta bayan imanin fa idza tahaqqaqta anna ba'da الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها إذا هر متبس إن شاء wani daga cikin wanda suke tare da sahabbai ga sun je sun yaki rumawa a sahun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun kafarta a sababin kalmar da suka faɗa ala wajen ilmazi suna suna masu wargi ko izgili wallahi da da wargi tabayyana laka anna allazi yatakallamu bil kufri zai nuna maka wannan a fili cewa sai wanda bai ya furta kalmar kafirci da baka aw ya'malu bihi khawfan min naqsi malin ko ya aikata kafirci a aikace dan jin tsoron kan wata dukiyarsa ta waya au jahil ko wani matsayi au mudalatin li ahadin ko kokarin nuna wani ina tare da shi a azamu mimman yatakallamu bi kalimatin yawzahu biha to wannan laifin sa ya kuma wanda ya faɗi kalmar shi yana wurgi da kalmar to wanda ya faɗa yana wurgi an ce ya tabbata ina ga wanda ya faɗa shi kuma abin da ya ma ya wurgi muni ina fatan kun fahimta abin da wani yake so to amma anan wurin akwai dan ta'aliki da malaki za ka haƙaƙta anna ba'ad sahabati idan ka samu tabbas din cewa wani sashi na sahabbai gazaw ar-ruma allazina gazaw ar-rum wanda suka je suka yi girma ma rasulullahi amma kafaru ga sun kafarta ina ga wannan kalmar eh, bai kamata ma ya bare ta haka ba da zai ce anna ba'ad allazina kanu ma'a sahabati wani sashi cikin wanda suke tare da sahabbai dan hakikanin gaskiya mun ba kai wa sahabbai wani da in shi ya mutu samu wannan kalmar to sun sami abin da suke nema ina fata an fahimta wannan dan adam ko na dan adam ba haka yake nemi ba kan zuci amma a larabcin zubin larabcin zai ba wa ɗan a ne ko ba da dama na cewa a to ka zama su kansu ma ahalus suna ko wahabiya sun yi da cikin sahabbai ko wani sun kafa kaga an rubuta mutum kina nan wanda hakikanin gaskiya a istilahin malamai ba a kiran munafukai a matsayin sa ba sahabbai bane musu kawai wanda suka yi da'awar sahabantaka ne wanda suka yi da'awar musulunci kenan dan sahabantaka matsayi ne na kowane ku cikin musulunci to shi ku kula ba ma musulmi bane ballan suna yi rawa sahabantaka kuma ga hijjar ɗin sahabantaka ai sharadi ne guda uku mutum ya haɗu da ayyai imani karan farko sannan ya zanto ya haɗu da annabi sannan kuma ya mutu kan musuluncin bai canja ba to sun sharadin na farko ba a same shi ba shine mai imani dan Allah ce wa ma hum bi mu'minina ko ta za mu ce musu ba'da sahaba wani zaki da sahabbai kaga an ba zai garkato akan ta ko ba babu wannan tun tuba wannan kalami ne wanda kowane dan adam na iya yi a madadin sa dan adam a kirga wannan laifi daya a cikin tekun daidai mai tarin yawa na kai Muhammad bin Abdul wanda wannan laifin daya baya rushe wancan tekun amma wancan tekun abun kuma bare sa abinta da wannan laifin da ba dama wannan ita ce matafiyar ahlus sunnati wal jama'a eh, wannan fa ita ce sunnar والآية الثانية آية تبيو قوله تعالى فإن الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين سورة النحل man kafar billahi min ba'di imanihi wanda ya sai wa Allah bayan imaninsa wato mutum ya yi imani da Allah daga ba sai kafir me ya fara zuwa me ya riga ya wani imani ne ya riga zuwa sannan daga baya kafir a ce wannan na nuna mutum na iya shiga musulunci kuma mutum na iya fita kan shahada sannan kuma ya abunda zai warware illa man hukunta sai wanda in tilasta shi akai wa hubutun mutma'innun bil iman zuciyarsa tana nutsa da imani walakin man sharaha bil kufri sadran amma dukkan wanda wato zuciyarsa ta natsu da kafirci din fa alaihim ghadabun min Allah to wannan fushin Allah ya tabbata kan su walahum azabun azim kuma azaba mai girma tana kan su zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah hakan ko ya tabbata ne saboda sun zabi rayuwar duniya akan ta lahira falam yubdil Allah min haula illa man ukriha duk wanda ya kafarta bayan ya imani to fa babu wanda Allah bai uzuri sai fa wanda aka tilasta ma a kauni qalbihi mutma'innan bil iman tare da kasantuwar zuciyarsa na nasar imani wa amma ghayru hada amma wanda ba wannan ba fakar kafara ba da imani to ya riga kafirta bayan imani kenan sawa'un fa'alahu khawfan shin yayi wannan aikin na kafirci bisa ga tsoro aw mudaratan ko biye wa son zuciyar wani a fili aw matahatan bi wadhihi ko sannan son kasarsa sannan son sa baya son yayi abin da zai tilasta shi ya bar garinsa aw ahlihi ko iyalinsa aw ajiratihi ko dangin sa aw malihi ko dukiyarsa aw fa'alahu ala wajhi al-mazhi ko ya faɗa abin dan saboda kakati da wargi aw da gairi zalika min al-aghrab ko kuma wani haka daga cikin manufofi daban-daban illa al-mukra ba wanda zai tsira cikin waɗannan sai wanda in tilasta shi akai ma'ana in an tilasta mutum ya faɗi kalmar kafirci ba da niyya ba to wannan ba za ta ya kafirta amma in mutum ya faɗi kalmar kafirci ba wanda ya tilasta shi sai dai ya faɗi kalmar kafirci dan ya biye wa wani shehin sakara ce ya zama munkiri ya zama muridi ya zama kaza ya zama kaza sai sai ya faɗa a mai faɗa mai ta amma a zuciya baya tare da su amma kuma yana ta su kara sai ya rabu da gadin gidansu ya rabu da garinsu ya yi kaza kaza kaza ya yi kaza kaza duk gudun wannan sai ya taɓa wannan sai Muhammadu bin Abdullah ke zuwa da uzuri dan Allah ya da uzuri ne kadai ga man kufriha to da yake man kafara billahi wanda ya kafirce da Allah kafircin nan ko dai ya kafirce da mai da zuci ya zo ne munafiki ko kuma ya kafirce da magana ya kafirce da aiki kaga wannan kafirci ne to kuma inda Allah ce man kafara billahi ya kafirce duka guda uku ba wanda aka bai ma dama cewa shi ba kafirci ba illa man ukriha sai wanda tilasta shi aka yi wa kalbu mutmainnin bil iman ina jin wannan akidi yake ma'anar fal ayatu tadullu ala hadha min wajhayn min jihatayn ayar na nuna abinda muke so mu faɗa maka ta fuska biyu al al'ula ta farko qawluhu illa man ukriha da Allah ce sai wanda aka tilasta shi falam yastasni Allah ta'ala illa al-mukraha babu wanda Allah ya togace sai wanda aka tilasta shi wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa ala al-kalami sananne ne ko ba a tilasta mutum sai dai a ce sai a sai bisa ga yayi zance aw al-fi'li ko aiki wa amma aqidatul qalb amma aqidatul zuci fa la yukrahu alaiha ahad ba wanda ake tilastawa a kanta wasaniya mas'ala ta biyu qawluhu ta'ala ko fuska ta biyu fadin Allah ta'ala zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al da Allah ya ce waɗannan dan sun zabi rayuwar duniya kan lahira fasarraha anna hadha al-kufra wal azab sai Allah ya fito ya bayanin cewa wannan kafirci da wannan azaba lam yakun bi sabab al-i'tiqad ba fa dan aqida ta zuci bane ba aw al ba fa dan jahilcin su ba ba ba ba ba wa inda ma sababu sababin sa an da lahu fi zalika hazzan kawai yana da wani rabo min huzuzid dunya daga cikin rabo na duniya yana da wani abin da yake so ya samu a rabo na duniya fa asar wala tin tiki ta cikin addini cikin sai ka fita ko da mun sai na son musulunci amma saboda cin wata manufa ta duniya sai ya faɗi kafirci da baka ko da a zuciya ya da yantakar Allah amma saboda cin wata manufa ta duniya sai ya aikata kafirci a aikace to ba faida rubuta wato istin ba tun shekhu umar bin abdullahi yana da karfi da rubuta wannan yace dan Allah ce istahabbul hayatad dunya ala al-akhirah والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الله شيء وفي سني game da wadannan ababai da muka faɗa wannan ladabi na malamai in sun faɗa abu iyakacin ijazin sun ce kuma Allah ya mutunta to wannan shine karshen wannan littafi mai suna kashe subha abinda muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah ya bi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba su da alaka da abinda muka karanta tsakanin da Allah zan karanta haka tun da sune a hannu wannan ke cewa na karanta a cikin wani littafi amma bai rubuta sunan littafin ba cewa kisar annabi ibrahim alaihi salam cewa lokacin da aka jefa shi a cikin wuta malaika jibril ya zo masa sai da albani ya nuna cewa wannan kisar ba ta da asali jazakallahu khairan wannan ko shakka babu haka ne lokacin kawai na mai da hankali wajen bayyana ita ce su ba hasu ba tare da in yi ta'arruzi kan kisar ta inganta ko ba ta inganta ba amma ko shakka babu wannan kisar ba ta da an fahimta ku amma shi yana ba da ansa ne ala fardu sihhatiha ko ala ala anna fulan yaqulu bi sihhatiha fa hadha huwa al-jawab ko da mutum ya dauka kissar ta inganta to a takeice dai kafa hujja da ita wajen halatin istighatha bil makhluq bai halaka ba tunda abin da kisa suke nuna wa in ta inganta wato malaka jibril na tallatawa annabi ibrahim cewa ya nemi agajin da shi din malaika da din na yi ko ba haka ba to wanda wannan kuma ne neman agaji a wajen mutum cikin abin da zai iya yi wannan ba su kawo to amma kisa kan da inganta ba wannan yake cewa mukan kai ziyara kauye ko muka tafi da kafir na karatuttuka kuma cikin ikon Allah suna ta fahimtar sunna suna barin abubuwa da dama na shirka da bid'a sai dai wani maharbi sai ne yake da ni shi abinda yake damu da ya zai bar layu da layu sun nan suna taimaka masa idan ya je harbi sukan kare shi daga namun daji ko wata addu'a da za a bashi ina ga kokari za ka yi ka koya masa addu'o'i da manzo Allah yake yin zai fita daga gida to kaga fita daga gida din nan shin za ka farauta ne za ka kasuwa ne za ka makaranta ne daidai wannan addu'ar ita kaga akwai su daban-daban amma da jeruwa wanda ko kuma ba ta da wahalar haddacewa idan ya tashi kaga bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah wanda manzo Allah ce idan bawa ya karanta ta lokacin da zai fitar da gida shaytanin da suka tsaya da a kofar gida za su yi wargi da zai sai ɗaya daga cikin sa kalli ɗaya ce ya za ka yi da mutumin da an ba shi tsaro an kare shi ai ba za sai sarka su tafi ka ka ka su kenan to ga wannan za su taimaka maka sauran addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake a matsayin istihara yana ba ni sha'awa kan dalibai waɗanda suke da kokarin da'awa tsakani da Allah wannan ba karamin zuhud bane da suka da'awa ina jin na ka faɗa wannan cewa ƴan uwanmu ko iyayen da suka manyanta ko da a cikin gari ballantana wanda suke karkara ko ƙauyuka ba abin da za mu yi musu gata da shi irin kafir na karatu dan kafir ba kai ne ka je ka faɗa musu ba kai in ka faɗa za su ce kai musu mutum kunya amma kafir ba kai ka faɗa musu ba kuma kila ma ba ka san malamin ba in ka sa a ka kai musu wani kafir wanda yake an yi bayani kan wata matsala musamman cikin yawancin matsalolin da ake tuhumar ahlus sunna da sai ahlus sunna baya son annabi sai ka samu wata lacca ko wani karatu da wani malami yayi dangane da maganar kaunar annabi ko sai ko an ce ahlus sunna ba sa son wani ya ba sa maganar su sai ka samu wata lacca ko wani bayani da wani malami yayi kan matsayin wani ya cikin addinin musulunci kaga wannan da zaka ba ku wayewar kai dai in kuka ke magana ba za su bari ka ƙara sarwa sarwa amma in kasar ne ka tafi ƙarar su da kasar din shike za su ji da farko har ƙarshe cikin ikon Allah sai ga wannan ya taimaka wajen yada da'awa to banda wannan kuma kai kanka kuma sauran abubuwa dama kana zuwa da kasar kuma kai ma kana halarta wurin karatu wani abu za a nema karin bayani wanda bai karfin ka kaga za ka yi bayani ka ka bari wannan wanda ya nemi kawai abin da yake gani idan ya bar layi to kuma sai ya nemi matsalar ba wai barin layin ba me zai a madadin to kaga in ka nema ka nema masa me zai yi a madadin cikin adiya da azkar da annabi ke yi na neman tsari da sauransu ka nemi gajejjeru waɗanda ba masu tso ba ya iya za su taimaka musu su su to ka kai ma wannan halartar kaurin karatu amfanin da zai mafi kira da mallakar ina yan kananan da tafan da azkar irin su hisnul muslim wanda sun tace addu'o'i da azkar na manzon Allah wanda suke ko na ayoyi ko hadisi sahihai sun fito da su wannan yana taimaka mutum sosai ma'ana da'awa tana bukatar gudunmuwar mu duka kowa sai ya wakilci kowa yadda ni zan ce ka akan membarin zuma kai kuma zaka wakilce ne inda duk ka je ko a kasuwa ko a ina ne ya kamata mutum ya zama to rajul da'a wato duk da rana ina kallon wata tafiya ta kasashen larabawa ake tarihin wani dr hani albanna dr hani albanna wani dan kasar misra ne ya je karatu a abin nan ba Birmingham University a a Ingila medical doctor ya karanta suka kafa wata kungiya ta talibai walla dan asusun da ya nuna haka bai fita kan hannu ba na katako suka makale a kofar hostel din su inda suke tara cewa duk wanda yake da sarka fi billahi sanin pound ɗaya ne biyu ne zai je suka suka ce ba ka so ya sai sati sun buɗe wata ran sakon ashirin wasu ran sakon talatin a yanzu wannan kungiyar a Najeriya ta kowane yake magana a yanzu wannan ungar da aka zama shakka ta ta fi girman masallacin nan da wannan labarin a cikin london yace da da'awa ta fara yaduwa ta fara yaduwa ga shi na cikin aikin shi na likitanci kuma ya ci gaba sosai da sosai tunda da aka zama akwai wata gasa da aka bar cewa a rubuta rubuta ta kai shi ya zama na shida a mataki na duniya gaba ɗaya kuma shi kaɗai ne musulmi da ya shiga yace amma da karshe sai ga karbuwar aikin da yake samu ayyuka na da'awa yadda suke karbuwa sun fi masa muhimmanci sama da likitancin sa ko ba zai iya hada guda biyu ba sai ya jingina likita sai ya shiga aikin musulunci amma a nan take kuma yana likitancin duk inda aka ce ga wata annoba ta sauka cikin musulmi aka nuno shi ga ya je irin Syria ga ya je kudancin Sudan ga ya duk inda marasa lafiya suke ya zauna tare su ya yi da'awa kuma ba mutane magani wato abin gwanin ban sha'awa wato zuciya ke ruhi na da'awa Allah yana bayar da shi wani lokaci ba wai sai ga malami ko ɗalibin ilimi ba kuma sai ga wanda ya arabiya ba amma waye wanda ke da kishin addinin nan yake da kuma tukar game da addini kawai shi ne magana wanda yake da zuciyar ya ga addinin yaya amma waɗansu kawai abin da suke ɗauka wato da'awa tana tafassu ni likita ne ni injiniya ne ni dan siyasa ba na wannan aiki na kuɗi kawai wata matsala ta samu kan musulunci gani yake shi in ya faɗa ma ya gama to ga wannan kai aikin ka kullum ka ba malami matsala amma ka taimaka musu da yaya za a warware matsala kullum sai wanda yanzu ce maka malam abin da ya faru wallah a wata unguwa kaza ana kaza ana kaza ana kaza shikenan yi sallar da muke da shi da tilama da yin ce ya kamata mu faɗa muku tun da ku abin ya shafa sai mu ce islama ne da ma'ana kai aikin ka kamar matsala ba ka taimaka yadda za wurare matsala amma da dinka zo ka gabatar da kanka da wuya ka a Najeriya wani ya zo gabatar da kansa ga da ina garin da ina aiki a Kaduna an dawo da ni kan ko da ina da Lagos na dawo kan ko da ina Abuja na dawo kan to da na dawo da ne na shi ne wani wurin sallah na ga ya kamata in zo gabatar da kaina da adireshi na ga irin sana'a ta ga kuma irin aiki na ko da za a bukaci taimakon irin mu cikin wani abin da ya shafi da'awa wallahi sai kai shekara biyar da wani ka samu shi da zo zai maka wannan ni da iyakacin sani na mutum biyu suka tabe mun wannan har yanzu ina kaddara wannan ko a cikin ana kaddara ko a cikin zuciya sai ga aiki na ga sana'a ta ga matakin albashi na ga kaza da nake ga kaza da nake ga kaza da nake sana'a ta ita ce iri kaza ko wani abu zai taso na da'awa da ya shafi fagen mu ko ana neman gudunmuwar mu ko ire-iren mu ko mu ba da lokacin mu awa ɗaya ne a mako awa biyu ne a mako da Allah ya yi magana ga zai wanda kuke mu gwade ba ba zai muku wannan mugallata wanda wai ya zo daga wani gari ya yi masa transfer wanda kuke ruwa dai ma kuke sallah kullum ba zai maka wannan shi ganin ki duk abin da ya shafi idan wata musifa ta faɗo a unguwa wani ya ja buɗe gidan su ma sai zo ya maka sallama ya fada maka an buɗe gidan su ma a wuri kaza idan a wata unguwa in siya sun yi cewa na ba sai unguwa kaza in siya su yi kaza idan ya je wani kawai cin kasuwarsa da harkokinsa na kasuwanci ya je ya gano maguzawa to ya ce ma wallahi mala har yanzu ake wuri kaza akwai maguzawa sai aikin sai fara ma ya faɗa ma matsalar siya da gajima na waɗannan su ne salbiyun ba ijabiyun ba wato mutane ne wanda kawai su dai su abinda suka sani jero wato rajista katuwa ta matsaloli da da musibu da bala'i amma ba sa iya kawo tunani guda ɗaya na warwarewa ba sa iya kawo tunani guda ɗaya na warwarewa wannan wannan wannan wannan abin da suke ci wallahi fagen da'awa gaskiya masu da'awa a nan kasu ba su da mutum wallahi ba su da mutum a waɗansu kasashe za a suna da mutuwa amma na kasa ba su da mutuwa na ga waɗansu ɗan kuma a suka wallahi ya ɗan su abin da ke hannunsu idan ka cewa wa mu talauci ne billahi la ilaha ila huwa abin da ke hannunsu nan masallacin za mu iya haɗa biyan sa ko uku idan za mu yi tsakani da Allah amma wallahi in ka ga irin ƙoƙarin da suke a fagen da'awa sai ba ta mamaki tafani mun na nazir don kowa ya sa da'awa ga bai shi ya in injiniya ne yana da'awa a cikin in likita ne yana da'awa a cikin bai taba daukan cewa wannan da'awar wani aiki ne na malami kadai gani ce namu ne mu duka illa iyaka shi ya ba ta ɗari bisa ɗari ni zan bayar da tama ashirin talatin goma ba dai zan zama zero ba ba zai yi ba fasantis din malami ko limamin juma'a kawai fasantis din da ya baiwa da'awa na shi ya fi na kowa yawa aikinsa ne wannan amma ni a matsayina na likita ko a matsayina na mahauki, ko a matsayina na mai sai da kafir ko a matsayina na dan jarida ko a matsayina na kaza ni ma da'awar nan ta wace yadda malam ke son shiga aljanna ni ma so nake mun mutu zuwa shi ko in riga shi shiga ko ya riga ni saboda haka duk da ni ba zan ba ta 100 bisa 100 ba zan bayar da 20 cikin 100 zan bayar da 30 zan bayar da 40 cikin 100 haka suka dauka dan haka sai da'awa ta ba in za mu yi wannan kawai a nan kasar wallahi waɗannan arnan da yawan sai an musulunta da su amma wake gabatar musu da da'awa wake ba ma musulman kariya kar arnan su janye su wannan shi ne take gaskiya ina jin takaicin wanda zai zo ce mala ayyuka mala ayyuka wato sai ake su kawai faɗa maka maza inda zaka ce to da Allah ne kake gani wace hanya za mu gumo wajen nan wallahi ba zai ba ka shawara ta ah, a malam dai ku faɗa musu tun da su kuke faɗa aji to shike nan sai ka rogar kuma ka yi alhamdulillah wa masallaci sai ka faɗa wanda zai tagumi ya tagumi wanda zai kuka ya kuka shike nan kan gari da kuma kowa ya tafi shike nan ana jira kuma Allah kawo wata sabuwar matsala wata zai fito mai zuwa sai wani yanzu kuma tun da ya ji wani ya bada shawara an yi ba ce wallahi ma na ya kawo wata matsala ba kaza kaza kaza sai ma da kuma ya rubuto inna alhamdulillah ita ma ya zo ya bayani a kai shike nan sai mu shike nan haka zamu yada musulunci tsakaninku da Allah da haka zamu yada musulunci haƙƙi ne na kowa kar ka taba ɗauka dan ka zo ka ba ni shawara ko ka ba wani malami shawara da ba wai kamar ka ba da shawarar shi kai wagata kan kai wagata fa ladan kike neman wajen Allah aljanna kike neman shiga ba in ka taimaka da ko me ka taimaka da shawara da aikinka da gabanka da wani mai naka kar ka taba dauka wai kai wai malamin kai wagata ko ka taimaka masa ni ban taba ganin ba inda wani zai gina masallaci idan ya dai liman ya ba shi dauka ya ba liman ban taba ganin ba da wani ya kira islamiyya ya kira malami ya baki ya ce rike islamiyya nan kuma yana ganin yayi mutum da shi wallahi ban taba ganin wannan bayan ba a Najeriya ba da ya kamata ya dauka cewa me ya dora maka nauyi amma da daukan yamma gata shi tsakanin islamiyar da malamin tsakanin gina masallacin da malamin wanne ne ko hala. malamin ya bo ba gina masallacin bane ba ba gina islamiyyar bane wahala samun malamin shine matsala amma lokacin da mutum ya samu yan kudin su ce ɗaukar kudin ko kudi ba komai bane ba a yanzu idan ka samu cikin attajiran Kano mutumin da zai iya kyauta da miliyan biyar ba tare da komai ya rabu cikin dukiyarsa ba akwai ko babu ma'ana da ya yi karfin hali ya yi ta maza ya cije ya cije ya baka miliyan biyar baka da koko ba sai aka baka miliyan biyar a yanzu cikin wannan da ka zo ne nan yan kudin suka zo da safe sun kwace kuma ka zo ne a ce zama mai kudin mai sauki ne haka zama talakan mai sauki ne amma ka faɗa mai yadda za a mutum ya zama malam a rana ɗaya mutane ba ta fi hito wannan haka kawai mutum ya zama malam a rana ɗaya ko a wata ɗaya ko a shekara ɗaya abin da mai sauki ko wani da irin ilimi ko ko ilimin addini ko na zamani ka faɗa mai yadda mutum zai zama malam a rana ɗaya amma kuɗi da ɗaya mutum zai zai zama mai kuɗi ko na halar ko na haram ya rage ta yayi ya sami kuma na ɗaya zai iya rasa to abin da yake da wannan matsayin da abin da yake sai an dade a samu kuma in an samu ba yadda za a yi a kwace ko a yi maka sa ko a yi gobara ya kone yana nan dindindin abin da yake da wannan matsayin da sauran abubuwa wannan ne mai daraja wannan ne mai mutunci to amma sai mutum ya dauka a ah, ya gina masallaci malama da shi na yawa malama na gata ya gina ya gina wata islamiyya kai ya bude wani islamiyya a gare ni mota fa ya sa allo ya ba wani ustazu shi na yawa ustazun gata daga lokacin dole ustazu ya rika ga yadda in ba haka zai tsira ke eh, ya tabbata ustazu da ustazu haka ina ga a tsakani da Allah dan Allah mu rika tunanin yadda zamu bayar masu da'awa dukkan wani goyon baya dan da'awa ta yarda yanzu waɗannan kasar da kai ka duba irin tasirin wannan yanzu nawa ne cikin wanda ba zai iya da kasar ɗaya ko kasar biyar a ba ka zaɓi duk malamin da kake ganin eh kasar ɗin da ya yi kan matsala kaza ba za a ce kasar ɗin malami ɗaya ba zai yi ba a'a duk kasar ɗin da kake ganin zai yi tasiri kasar ɗin malam wani a kan matsala kaza dan kuskure ne ɗauka malam mu'azzam tun da malami na ne na da ai duk abin da ya bana akwai abin da ya faɗa mai tasiri akwai abin da ya faɗa mara tasiri akwai abin da ya faɗa zai dace da mutanen kawai mu da garin mu akwai wanda ya faɗa wanda ba zai dace da mutanen kawai mu da garin mu ba ko ba haka ba sai yanzu zabi mai malam mu'azzam mai ajo da ma inda hu mai ma yakunu munasib fi baladina mafi tsadar mafi kimar abin da ya faɗa ko matsalar da ya shi wani ta cikin kasar kaza sai nemo shi wa yake da suna malam Idris shi ma yana da wani kasar akan kaza sai in nemo shi malam wani yana da kasar akan kaza sai in nemo shi sai in hada wannan ina fata mu yanzu Ah. in ba da malami biyu ne ba lalle bane sai na ce dukkan kowane malami in da malami biyu ne in da malami uku ne gurgudu haka da sauransu kuma yanzu zuwa akwai tanwi ah, tafsiri wani lokacin wani wata lacca kawai kare ta kan wata matsala wani lokacin karatun hadisi wani lokacin karatun fikihu wanda dai zai tasiri wanda mai saurare a karan fari idan ya saurari kasafin Allah kalli zai iya fahimtar sittin cikin dari na abin da aka faɗa zai iya fita da sakamako inda za a ce yi mana bayanin mai ka fahimta to wannan malami dai akwai lokacin da zai maka karatu ka ji maka fahimci komai ba dai kare akwai lokacin da zai kuma ka fahimci hamsin cikin dari akwai lokacin da ka fahimci tamanin ba cikin tsari ya danganci wani yanayi ya danganci wata madda ce wani subject ne a cikin wata madda ce a ciki ina ba ta kun fahimta ma'ana dai ce akwai an intiqa zaɓe cikin kasafin da ka ga mai saurare cikin kayan da'awa ta wata hanyar ta ba wai aiki ne na malami shi kaɗai ko limamin shi kaɗai ba kowa da kowa wajen yada alkhairi duk da ka'idar wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wannan yana da muhimmanci sosai Allah ya taimaka mana wannan yana tambaya ne kan cewa yana yin nafila bayan an yi kiran sallah kafin sallar magariba sai aka tambaye shi me yau hujjar sa kuma shi bai san hujjar ba Thank you. ku duba da yadda sa ne da ka samu hujjar da hadisan suna manzo Allah ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib har to ku yi sallah kafin magriba ku yi sallah kafin magriba tukun nan ku sai ce liman sha'a amma ga wanda ya ga dama wannan sai nuna yin sallan nafila bayan rana ta fadi kafin a sallan magrib din mustahabi ne idan mutum in yana da da mutum bai ba ya ba ya da annabi yayi aikace kuma ya ga sahabbai suna yi bai hana su ba sannan kuma yayi umarni da duka sunnar annabi fi'liya da kauliyya da takaririya ta tabbatar da yin sallar nafila kafin magrib ina ba da mun fahimta to ka duba cikin riyadu salihin za ka ga wannan zaka dauki hadisan dukkan abin nan hmm. eh hmm. a ah. idan ka ɗauki cewa wanki daidai za ka yi to haka za ka yi haka kan in ka ɗauki biyu ta ko biyu haka kan in ka ɗauki uku ko uku duk ibada da aka bada ita kan nau'i kan salo daban-daban to baya halatta ka cakuɗa salo uku lokaci guda ko salo biyu sai dai ka dauki salo ɗaya har ka gane wannan ya kara jan hankali dangane da zuwa wajen boka zuwa wajen boka ya haramun ne har ma yana kai mutum ga kafirci tunda manzo Allah ce dukkan wanda ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu kuma ya dinka tashi to hakika ya kafirce wa abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana da hadari kwarai da gaske wannan kuma yana son wata yarinya zai aura to amma sai aka ce da shi da ta taba yin sata to yanzu yaya zai yi aure ta ko kare aure ta an ce maka da kuma da nan ma baki da kare yake mata amma kaddara ta taba yi da ta tuba ba shi kenan mamman ta ba ta wallahi alaikum wanda ya tuba kan Allah ya tuba ka biya wannan jita jita mutane a kodon da zuwa a faɗa maka labari ba gaskiya wani musamman a neman aure a kuma matsaloli da dama wani dai baya sa abu sai kawo ƙarya kai ma yanzu an je kira an faɗa an ce ka taɓa yin sata ko wani abu na daban ko a ce ke wannan yake wannan yan matansa biyar ba ya yi wa wanta kare ya yi wa wanta kare kila ta ma fada masa ka ta jure tana jira ta game za ka ce to da ga kamar kwana kana mai kita bayan za ta ta ita ko zai fahimci wancan ne ya fara ma <laughs> oh abin da da ma aka fada mun ne saboda akwai magulmata a cikin harkar aure lokacin su je bangaren miji lokacin su je bangaren abin da nake so ka gane ya dan uwa kasance ta tabbin abu ta tuba Allah ya riga ya jama ta ne kuma bai kamata ma ka tsaya ka faro wannan labarin ba kuma hasali ma ya kamata ka kare ka tun da ba ka tabbata kai to bari mu gaba nan yake cewa um, akwai wata tana budurwa ta balaga amma ya zanto ba ta yin azumi har tsawon shekaru shida ko sama da haka me hukuncin ta hukuncin ta duk sai ta rana yin azumi za ta yi sai sha'anin ta ba azumin shekaru shida nawa ne ta yi ta yi ba za mu wajen ta wata kafara tun da ba laifin da yake kai kafara amma sai ta rama rama ɗaya ko ba za ta wadatar ba sai ta ce istighfari tana domin can azumi da ganganci na kai mutum wata jihar nan. manzo Allah ce an nuna masa wadansu mutane a cikin wuta an rataye kafafun su a sama kansu na ƙasa an tale bakin su jini na fita ga wuta kuma tana cin yace suwaye wannan aka ce ne wanda suke can azumi da ganganci cikin al'umma wai da aka ce mutum ba zai kafara ba idan ya ci ko ya sha da ganganci sai in jima'i ne kar ku ɗauka cewa ba kafara na nufin ba laifi na kwalin kira ma laifin har ya zama wancan wanda aka ce kafara shi kafara ba za ta yi wa da mutum kula sabani abin ya girma da yawa lallai na samu tabbatacce su ba ta batun da su har da gari har kafin na ya san haka abu ne mai hadarin ke saboda haka abin da za ka sa ta yi kenan tana lissafi ba a ce ba dole ta yi a jere ta yi ta yi ta gaji ta huta kuma ta ƙara ɗorawa wasu lokacin daga nan wani in ta samu ta ta rama kafin ta mutu in ba ta samu ta rama ba saboda tana hutawa tana yi kuma ta ta fara tsufa wani abu ya zo ko rashin lafiya to Allah ya gani ya ta wato dan adam da yi zai tafi na bisan ka'idar fata kullaha masafa abin da ta samu kun yi sai kai abin da ya gagare ka ta ka tsaya to ta fara ba ta ƙara ta mutu sai Allah ya ga iko shi ne abin da suka zama iko ko ta fara tana cikin yi kuma tsufa ya zo mata ta rama na shekara hudu saura biyu tsufa ya zo ta yadda ba ma za ta yi azan ba gaba daya kaga Allah ya ga iko shi ne abin da ta iya wancan wanda sauran kuma da istighfari da sauran fili za a samu a cikin wancan yi Allah kare haya kafin yi je kasuwa ko kafin yi je amma da kwanciyar hankali to irin waɗannan in suna da kwanciyar hankali to sai ga batinin a zahirin ma suna da wani abu da rufin asiri dan Allah ya ce ya hasabu humul jahilu aghniya dan jahili ya ba sai su kama su kudi kan su bari da sa zai kokarin ya wanke ba zai bari annaki a cikin kaina ba zai bar idan da kwamsa kuma zai wanka zai wanke kayan sa zai abin da idan ya ma wanke kayan da sama abin guga ba zai linke sai ya matakin kai da kayan gobe ba abin da dami to sai ma na teki wannan dan mutum yana da imani da alqur'ani kyakkyawar imani kuma ya karfafa alaƙar da alqur'ani wajen yawan karantawa da aikin to shine gatan da Allah ke wa mutum amma duk wanda ya rabu da alqur'ani ba ruwan da shi ko karanta shi ko abin ko da a zahiri yana cikin kwanciyar hankali ba su nuna cikin damuwa to na kuma wanda za a haɗawa duka biyu shi a zahiri ne ka gan alamomin talauci suna bayyana a cikin komai na tun daga gashin kansa har zuwa kafin kafa ta alamar talauci ga annabiya ga duhun buska ga ido da kanda ga wane ne ga duhun rai ka taba shi da gaba lafi kamar ka tabo zaki a gidansa ko ta masa ka ta kusa da ƴaƴan da sababbin haihuwa har da rai da tsowa da ayayyaka da masifa kunji zahiri da ba su ne wannan ba wanda yake samun kansa shi wannan sai in mutum ya ne san kan shine fa inna lahu ma'isha tan to ba nan abin zai tsaya ba wannan asruhu yawmal qiyamati za a tashi mutum ranar tashin kiyama yana makawa qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira zai kafa hujja ya ubangiji a duniya ina da ni nan kuma tashi na makawa Allah ya ce kazalika atarka ayatuna fansiha haka ayoyin mu suka zo ka sai ka bar su ka kai aiki da su ba ka da lokacin alqur'ani ba ka da lokacin karanta shi ko saurare shi ana karantawa ma kaga wadansu suna zauna a wajen gani kake kawai marasa aiki ne rashin wayewa ne da sun waye kamar ka da ba su je sun zauna ba da yawa daga cikin waɗanda duniya ta rute su haka suke ɗauka dan suke in ka rike qur'ani ko ka je inda ke karatu hadisi ko duk wani karatu na addini kawai rashin aiki ne ba ka da agenda a gaban in ba ka kawai dan me zaka je ana karanta ko wani wahayin ubangiji ka ba ke karanta ma amma suke irin wannan ilgilin to amma idan ka kalle su sai gabatar da kwanciyar hankali kai da kake da karatun duk damuwar da ka samu a rana wajen aiki ko a kasuwa idan ka zo wajen karatu da kyakkyawan niyya ka da kai sai ka ji ka samu wani bangare na kwanciyar hankali awa ɗaya da za ka yi na karatu sai ka ji ya goge duk abin da ya faru ina ka samu don kai ma ya sun yi ba sa abin bala ka tuma ko ka ta haka dai ka kwanta cikin ka ji bai kai da gabaci ya dauke ka shi kuma yana san gurin yana gindin talabijin ne a buɗe wannan talabijin ya buɗe wannan talabijin ya je san aikarta ya je yadda hawa da kawo shi dan mata su duk su tsara da za su sai ya zo kwanciya ya kasa bacci ka samu kanka cikin masifa daidai lokacin da bacci zai kama cikin daidai lokacin da mai kira ya kasa akala akar ne don sai ke dan yazo ya kulli uku akan kansa yace alayka laylun tawilun nam akwai ragowar dare in baccin ka tafi an jira ba zai tafi ba sai karfe tara ko karfe goma to yana farkawa sai bakin ciki ya dawo masa yayi sallar haka nan ba nan la yadhkuruna Allah biha illa qalila sallar ma aka salance wala yatuna salata illa wa hum kusala haka zai so ya rika tunanin da me zai fara ya kwana da abubuwan da bai jiya ba yau da safa kuma sababbi sun faru yana farka daga bacci an buga masa waya an faɗa masa sababbin abin da bai kwana da su jiya ba a gida kafin ya fita matarsa ta faɗa masa wani yana fitowa kuma zai ga wasu sabon abubuwa ya kwana da ababe guda biyar yana son yau ya yi su kuma goma sun zo kuma awannin ne goma sha biyu ne shi da ya farka ba sai goma bai kammala breakfast ba sai sha kaga a wannan sun yi kaɗan haka zai ta kwanta ɗin ajandu har ya zuwa ranar da zai je kabari kullum ajanda ba ta kare ba bai kwanta ta jiya haka zai waye gari kuma ɗan sawafin su da ita ce hasara da dan adam cewa kansa ba tare da ya farga amma ganin da ya burgewa ne connecting ya bugo waya a buga masa ya buga a buga ya buga kullum surutu hayaniya ba da lokacin alqur'ani ba da lokacin zikiri ba da lokacin hadisi duk ba da wannan lokaci awa goma sha biyu a yini awa goma sha uku da zai haddare talatin da ya ta al'amura ne duniya ba da lokacin abubuwa na addini wanda ya take hasara za a tafi musulman tashin kiyama makafu saboda me Allah ce kazalika atarka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa azabul akhirati ashaddu wa abqa haka muke yin sakamako ga dukkan wanda yake tare iyaka bai yi mana da ayoyin ubangijin ba azabar lahira kuma ta fi tsanani saboda wannan damuwar da ya samu kansa a duniya wato dan adam yakan yi wa kansa wauta idan ya dauka cewa kwanciyar hankali gida mai kyau mota mai kyau mace mai kyau su ne kwanciyar hankali sai duk Allah ya baka su sai kuma ka nemi inda hankalinka zai kwanta ka a jikin matar ko a cikin ko a cikin gida kana cikin gidan sai ka kada me kamar kai abin da ya kamata shi ne ka tafi Abuja ka tafi Lagos ka tafi Rana a nan kan kwa'a shi kan kwa'a kira kan kwa'a wane ne Abuja ko Lagos ka je ne amma din ta a can kwanciyar hankalin ne tun da akwai kuɗi sai ka tafi can kuma sai ka samu ba kwanciyar hankalin, sai ka ɗaukata sai ka je London wuce a can kwanciyar hankali sai ka tafi kuma ka je can ma ba kwanciyar hankali alwajibuna bi talabi sa'ada hmm. mutanen da suka yi mummunar fahimtar neman kwanciyar hankali suke neman kwanciyar hankali a inda babu kwanciyar hankali dukkan abinda yake zai kai ka dab da ka mutu sai Allah ya sa ya zama larurar ka ne sai da shi dole sai da shi kuma shi kuma yana dab da ka ina jin lokacin da muka karanta su zariya da yawan hmm. wato ubangiji ta alaya ya ambaci mutanen da aka kifar da kasa da su ya ambaci wanda aka dulmiyar da ruwa ya ambaci wanda aka halakar da iska to da iska da ruwa da kasa ai suna suna da rayuwar mu dama daga jikin namu ma daga kasa ne jin ha halaka na to sai zan so da ita ka halaka wajen nan mai kuma zai kowa da ruwa sai zan ruwa ka halaka da wannan kuma dole sai an adam ya shaki iska sai zan so da iska aka halakar da wannan dole wanda izina ne kan cewa abin da yake sinadarin rayuwar su kuma shine kuma a cikin sa mutuwar ka take kuma babu yadda za a yi kai awa 24 ka so ka ta baka sake iska ba to shi kuma galibin duk cutar da ke shiga jikin dan adam galibi daga wannan kafofin ne guda uku daga abinci ko abin sha ko iskar shaka a nan cutuka cikin abin da za ka tune za ka ci kwayoyin cuta cikin abin da za ka ne za ka haɗe kwayoyin cuta cikin abin da za ka shaƙa ne iska ne za ka shaƙi gurbataccen yanayin ya haifar maka da cuta a jika kuma dole ba za ka ce ba daga wannan daina ci ko na daina ta ko na daina shakar iska kan iskar da suke tuhuwa ba ka da control a kanta ba ka da cewa bari zaɓa ga wata nasara ɗauke da ƙwayar da bai kauce in shaƙi a anan gefe ba zan yi ba za ka yi ɗarko kuma ba ko ɗan liya ba za ka yi a ke mun zuwa mutum a kusa kyaf da shi amma dan adam baya gani wanda Allah ya waje zardo goyewa domin ka tarsi ne mutumin da zai fahimci wannan haƙa'iq kuma ya imani da su ya rika sa su a idan kullum yana kallon rayuwa da su yana fassara rayuwa da su amma duk abin da mutanenmu na yau muka dauka a duniyar mu muka dauka shine kwanciyar hankali wallahi ka tambaye masu shi sai ka samu ba shine kwanciyar hankali ba shine cikakken tashin hankali a ce hakikanin kwanciyar hankali shine bin Allah da bin manzo idan ka Allah kawai manzo sallallahu alaihi wasallam to sai ka samu hutun zuciya waɗancan ko ka samu matsala da waɗancan bangarorin ba za ka damu mai yawa amma kai baka bar Allah ba ko ya sai ka samu tangarda a wancan bangaren mace sai ka samu tangarda da ita abin hawa sai ka samu tangarda da shi gidanka sai ka samu tangarda da shi komai naka sai ya zai maka matsala to wannan duk abin da yake nuna wa gajiya wannan haka amma ayar man yu'ridu an zikr rabbih na kawai ta akan wancan na saboda abin da muka ce akan sai za ka faɗa amin sauran kawai sai dai dan karin bayani wa man yu'ridu an zikr rabbih duk wanda ya kawar da kai ya bar an ya ki ambatan ubangijin sa ma na ya gane alqur'ani in mun fassara shi da zikr yasluku azaban sa'a to Allah zai shigar da shi azaba mai girma ya azaban sa'a Allah ya tsare amma in nan ayat innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru mutanen da suka siffanta da takawa idan wani waswasi na shaytan ya shafe su wato shaytan ya jefa a cikin tunanin su san aikata wani laifi ta tadhakkaru